فيه تفلحوا في الدنيا والآخرة ولا تقتحموا حدوده وحرماته فتندموا وتخسروا تلك حدود الله فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ألا عباد الله وإن مما ابتلي به الناس في هذا الزمن أكل الربا الله الله عباد الله في أكل الربا فإن الربا ضرره كبير وخطبه جسيم وذنبه عظيم وأي خطب أعظم من أن يمحق الله البركة في الشيء فإن الله وعد بمحق البركة في الربا بقوله عز من قائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقد عرفتم عباد الله أنه لا تبديل لكلمات الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال الربا وإن كثر فإلى قل فأي شيء وأي فائدة مرجوة من هذا من هذه الربا التي يكون آخرها ومآلها إلى, إلى النقص هذا والكثرة مهما بلغت عباد الله فإذا نزع الله منها البركة فإنها لا تكفي ولو كانت خزائن كخزائن هارون فالمخدوع بالكثرة هو أعمى القلب والبصيرة أما المؤمن عباد الله فإنه ينظر إلى ما يرضى ربه من الحلال الطيب ولو كان في الظاهر قليلا فهو بفضل فهو ببركة فهو ببركة الله كثير ووفير يكفي ويفيض يقول المولى سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فلو أن عقوبة الربا عباد الله تقف عند هذا الحد لكفى بذلك عقابا ووبالا لكنها عباد الله لا تقف عقوبة الربا عند هذا الحد فعقوبته مستمرة في الدنيا ثم في, ثم في البرزخ ثم في الموقف ثم في النار والعياذ بالله أما في الدنيا فقد استمعتم وأما في البرزخ فروى البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث طويل وفيه وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا فهذه عقوبة آكل الربا عباد الله في البرزخ وأما في الموقف فقد بين الله تبارك وتعالى عقوبته في قوله سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المسروء حال سرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق وسبب ذلك عباد الله كما ذكر العلماء هو ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الربا مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهوض والقيام وهذه سورة في غاية القبح والبشاعة فهذه عباد الله عقوبة آكل الربا في البرزخ ومن عقوبتهم أيضا في القيامة هذه عقوبة آكل الربا في الموقف ومن العقوبة أيضا في الموقف عباد الله أن الله تعالى يعلن أنه محارب لآكل الربا يقول المولى عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله روى الإمام الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وهذا عباد الله وهذا عباد الله في موقف القيامة فهاتان العقوبتان في الموقف ثم يأتي أدهى من ذلك وأمر وهو دخول النار ومقاساة حرها وذكائها يقول المزا يقول البو يقول المولى عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذا هذا وعيده ثم إن هذا الوعيد عباد الله لا يختص بآكل الربا فحسب بل يشمل آكل الربا وموطيه وكاتبه وكاتبه وكاتب عقده وشاهده كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء فعقوبة عباد الله شملت الدنيا والبرزخ والموقف ثم النار لا أحوج بالحذر غاية الحذر فاحذروا عباد الله الربا بجميع أنواعها والربا المحرم في الإسلام عباد الله نوعان أولهما ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه وهو المعقود لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضا وثانيهما ربا البيوع في أصناف ستة وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل وقد حرمه الله سبحانه وتعالى سدا للذرائع أي منعا من التوصل به إلى ربا النسيئة هذا وإن مما يدخل في الربا عباد الله وقد انتشر في زمننا هذا وتعاطاه المسلمون بغير تدبر هو الفوائد المصرفية يقول الألامة يوسف القرضاوي إن الفوائد التي تعطيها البنوك أو تأخذها هي الربا المحرم شرعا وقالت ذلك المجامع الفقهية التي تضم صفوة وكبار علماء الإسلام وأول مجمع صرح بحرمة الربا هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وكان ذلك في سنة 1965 من الميلاد عندما كان الشيخ محمد شلتوت شيخا للأزهر وحضره عدد من كبار العلماء وقد أجمع هؤلاء بصريح العبارة أن, أن فوائد البنوك هي الربا الحرام وطالبوا الدول الإسلامية أن تقيم بدائل عن هذه البنوك والحكم, ذات والحكم ذاته أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة أكد ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وأيد الفتوى نفسها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأكد ما قرره المجمعان السابقان وتعاقبت المؤتمرات الفقهية بعد ذلك وكلها تؤكد تحريم الربا ومؤتمرات عقدت في الرياض والكويت ودبي والقاهرة واسطنبول وباكستان كلها أكدت أن فوائد البنوك هي ربا هي الربا الحرام ولم يعد هناك خلافا في حرمة هذا الربا هذا آخر كلام الشيخ الشيخ العلامة يوسف القرضاوي ثم عباد الله إن مما اشتهر من الربا أيضا في هذا الزمن ما تقدمه المؤسسات الشخصية أو الحكومية من القروض لمنتسبيها لشراء بعض الحوائج ثم تسدد الديون من مرتباتهم الشهرية أقساطا لكن بزيادة على قدر القرض المقبوض فهذه الزيادة أيضا ربا محرم شرعا الآخذ والموطي فيه فيها سواء فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تهلكوا هذا الربا وابتعدوا عن كل ما يحل لكم عن كل من يحل لكم الربا بحيلة أو بأخرى بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 hudubar mu ta yau tana magana ne akan riba hakika Allah ta'ala ya haramta riba a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta riba a cikin hadisansa da dama waɗanda ya bayani daga cikinsu akwai hadisi da ya bayani cewa ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikinsu na farko shine shirka ya kawo manya-manyan zunubai kamar su zina da sihiri daga cikinsu ya hada da cin riba da haka kenan kaga cin riba yana daga cikin manya-manyan zunubai sannan allah ta'ala ya gargadi akan cin riba ya kuma tanadi ukuba mai tsanani ga wanda ke cin riba sannan hadisai na manzo allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa a gurin riba da mai ci da mai bayarwa duk tafiyarsu guda da haka kada mu zaci cewa ayoyin da ke hani akan riba ko suke tsawa akan cin riba kada mu zaci cewa suna hani ne ga wanda zai karba ya ci kawai a'a hatta wanda zai bayar da riba da wanda zai karba tafiyarsu daya ba bambanci kamar yadda za mu gani a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam To Allah ta'ala ya tsananta uquba bi da bi daki daki ga maciyin riba daga farko akwai uquba ta nan duniya bayan uquba ta nan duniya akwai uquba ta barzaku a barzaku shine rayuwar da ke gudana bayan mutuwa kafin tashin kiyama wacce galibi an fi yinta a cikin kabari to wannan rayuwar kabari ita ma maciyar riba yana da tashi yana da nashi rabo na uquba a wannan lokaci haka na lokacin da za a tashi filin kiyama kafin a yi hukunci tsakanin bayi a tura 'yan aljanna aljanna 'yan wuta-wuta a lokacin da ake tashi daga kaburbura a fito a wannan lokacin ma maciyin riba yana haɗuwa da nashi laban na uku ba a wannan maukifi sannan kuma uwa uba shine riba tana kada maciyinta da wanda yake ba da ita tana kada ta a cikin wuta to duk waɗannan ukubobi Allah ta'ala ya tara wa maciyar riba ukubarsa ta duniya shine Allah ya yi alkawarin zai ɗebe albarka cikin dukkan mu'amalar da aka yi da riba Allah na cewa yam haƙullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ta'ala yana rugurguza riba sannan kuma yana bunƙasa sadaka duk wanda ya bada sadaka Allah zai bunƙasa mata ita duniya zai bunƙasa masa ita duniya da lahira wanda ya ci riba Allah zai wargaza ta a duniya da lahira to da haka wannan shine riba a rawaito daga Abdullahi dan Mas'u Abdullahi dan Abbas yana cewa riba duk yanda ta yawaita to karshen ta sai ta zo zuwa ga karewa da lalacewa saboda Allah ya riga alƙawarin cewa yamhaqullahu riba to haka diyan yanda riba take burge ku da diyanda da kuke da sha'awa ga riba kada ku an shi riba domin idan ka an shi riba to ka rusa kanka ka rusa iyalinka ka rusa dukiyarka saboda Allah ya yi wannan alkawari wannan ita ce ukubar maciyar riba a nan duniya sai ukubar maciyar riba a barzaku a rayuwar kabari yana da ukuba ta musamman a rayuwar kabari wannan ko ya zo a wani hadisi mai tsayi wanda samurat bin jundub ya rawaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin tafiyarsa tafiyarsa Isra'i da irin abubuwan da ya gane daga cikin abin da ya gane ya ga wani mutum yana iyo a cikin wani gulbi na jini wanda duk lokacin da ya wahala ya wahala ya wahala ya kusan zuwa gaba inda zai samu ya fito ya huta sai a harbe shi da wani dutse a bakinsa wannan dutsen ya fasa masa baki ya shiga saboda wannan harbin dole ya sake komawa idan ya koma ya tafi yayi iyo yayi iyo yayi iyo ya sake dawa zai fita gaba sai a sake harba masa wannan dutsen haka yake tsawon rayuwarsa a kabari idan zai shekara dubu a kabari to yana cikin wannan azaba da wannan wahala har lokacin da za a yi busa iya kaho na biyu mutane su fito daga cikin kabari kaga wannan ita ce ukubar maciyar riba idan kuma aka busa kaho kaga ya rabu da wannan ukuba domin wannan ukuba ita ta cikin kabari ne amma yana gama ta kuma to zai shiga wata ukuba ta musamman kuma shine ranar tashin alkiyama inda Allah ya ba mu a cikin alkur'ani yace allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min almas. cewa waɗanda ke cin riba ranar kiyama ba sa tashi daga kaburburansu sai kamar yadda wanda yake da bugun aljani ke tashi da haka suna tashi suna faduwa su tashi za su yunkuro za su tashi sai su murgina su fadi saboda kamar yadda ya zo a asar cewa cikinsu zai kumbure girma sosai sannan saboda girma da nauyin cikin nan ba sa iya miƙewa da haka da sun zo za su miƙe sai su koma su fadi me ya cika cikin shine riba riba ta cika musu ciki to da haka gashi yanzu sun zo suna ganin muninta a hatta a filin kiyama haka nan bai tsaya a nan ba Allah ta'ala zai shelar cewa lalle ya kulla yaki da su Allah na cewa ah, fa in lam taf'alu fa'zanu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasul idan ba ku daina cin riba ba to ku sani cewa an yi shelar yaƙi gare ku daga Allah da manzansa da haka Allah da manzansa suna yaƙar maciya riba abdullahi dan abbas yana cewa ranar alkiyama za a ce da maciyin riba ɗauki takwabinka ka fito filin daga domin kai ne abokin yakin Allah a wannan wuri kaga wannan yana daga cikin ukubar wannan mawkifi sannan uwa uba ukuba babba wacce ta fi girma ita ce ukubar wutar jihannama. Allah ya kare mu daga dukkan waɗannan hukumomi to da Allah yana cewa ya ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafir ku ji tsoron wuta da aka tanade ta ga kafirai kun ga tunda Allah yana bayanin riba kenan kun ga ashe ku ji tsoron wutan nan da aka tanade ta ga kafirai ko ko ku ji tsoronta ta hanyar janyewa daga cin riba to wannan shine ukubar riba yanzu da mun san ukubar riba ce wannan riba da take da wannan ukuba mai tsanani wannan riba malama sun yi bayanin ta cewa riba kashi biyu ce akwai riba ta jinkiri wacce ita ce ribar da yawancin larabawa suka san da kuma suka fi ta'amuli da ita shine idan ka ba mutum bashi ka ba mutum bashin naira dubu daya zai kawo maka bashin ka zai biya ka karshen wata sai ka ce to ka karshen watan nan ko da za ka kawo min za ka kawo min dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka ba bashi akan haka ka zama wanda ya ba da riba idan ya ansa akan haka ya zama maci idan ya ansa akan haka ya zama mai ansar riba kai kuma idan ka bashi akan haka ya dawo maka da shi to ka zama maciyin riba da haka dukkan ku tafiya ku guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalahum sawa yace Allah ya la'anci maciyin riba da wanda ke bada riba shine wanda zai karbi bashi akan riba akan karshen wata zai kawo bashin tare da riba akilin riba kuma wanda ke ansar ribar ya ci a cikinsa ko wani aiki da su ba lalle sai ka ci a cikinka ba da wanda ke rubutu an yarjejeniya cewa wani ya karbi bashin dubu kaza akan zai kawo karshen wata dubu kaza tare da ƙari ka rubuta kai ma kana cikin la'anta hakanan nan ko baka rubuta ba in ka shaida ka shaidi cewa an ba wani bashin dubu akan karshen wata zai ba dawo da dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka shaida ka zama shaida akan haka kai ma ka shiga cikin la'anta to wannan ita ce riba don haka duk lokacin da ka ba da bashi ko aka ba ka bashi da ƙari ya zama riba sawa'un an sharɗanta wannan ƙarin a farkon lokacin an san wannan abace a gashi bashi ne an baka ƙarshen wata za kawo da ƙari ko ko a'a sai daga baya bashi ƙarin ya taso an baka bashi cewa za ka biya ƙarshen wata ƙarshen wata ya yi aka zo karɓa ka da sararin biya sai mai bashin ya ce to in ka yarda zan ɗaga ma kafa zuwa watan gaba amma da sharaɗin kai kuma za ka ƙara mun wani abu idan yi haka ya zama maci riba kai ma idan ka yadda da haka ka zama mai bada riba to da haka wannan ita ce riba ta farko kuma ita ta fi shahara sai kashe na biyu na riba shine ribar ribal fadl ribar fifiko wacce ita wannan tana shiga cikin kayan abinci akwai wasu kayan abinci guda shi akwai wasu abubuwa guda shida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga su ya ambaci zinare da azurfa da alkama da sha'ir da kuma gishiri da dabino ya ce waɗannan abubuwan bai yiwuwa a sai da jinsi da jinsi tare da fifiko da haka bai yiwuwa idan kana da dabino mai kyau ni ina da dabino mara kyau wanda dabinon ka idan an kai kasuwa ana iya sayan mudinsa guda ɗari biyu ni ko nawa iyaka a sayan mudinsa guda ɗari ɗaya. idan na ce to tun da haka ne kai ka bani mudu daya tunda dama mudun ka daya dari biyu yake ni ko baka mudu na biyu tunda dama mudu na biyu sun kama dari biyu idan muka yi wannan musayi ya zama riba saboda dabino da dabino dabino sunansa dabino komin kyansa haka nan komin muninsa to haka tunda sunansa dabino za mu yi musanyen dabino da dabino to shari'a ba ta yadda a yi ƙari ko na ƙwara ɗaya akan yadda za a ba wannan haka za haka mudu da mudu buhu da buhu komin kyan naka ko mummunan nawa da zaran an yi ƙari to ya zama riba ko ko a yi musanyan amma ni ban baka nawa yanzu ba kai za ka bani an jima ni na baka nawa yanzu kai sai anjima jima ka bayar ma'ana ba a yi shi hannu da hannu ba shi ma ya zama riba to waɗannan ne jinsin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata malama sun yi sabani cewa za a shigar da wasu abubuwa ciki ko ba a shigarwa wasu ce za a shigar da wasu abubuwa ciki kamar dukkan abin da ai ya zama kuti abin da ake ci a zauna ya zama abinci kuma ana iya tanadin sa kamar irin su shinkafa irin su wake da makamantansu to da kaga idan sun ɗauki wannan illa to kaga kenan kana da shinkafa musamman ce wannan na da shinkafa buhun dangote ni ina da shinkafa buhun eh, eh, buhun eh, shinkafar Hausa bai yiwuwa ka zo ka bani buhu ni in baka buhu biyu ko buhu ɗaya da rabi saboda tawa shinkafa ce yar gida kai kuma ka bani buhu ɗaya saboda taka shinkafa ce yar waje idan muka yi haka mun yi riba idan muna so mu yi wannan mu sanya kowa ya tafi sai da nashi ko da ni in je in sai da nawa in zo in sayi naka da kuɗi ko ko kai ka tafi ka sai da naka ka zo ka sayi nawa da kuɗi ya dai zama na cewa an yi mu'amala da kuɗi ba mu'amalar musanye ba to wannan shi za mu dawo kan riba waccan ita ce riban nasi'a ba kwai riba da muke mu'amala da ita da yawa wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba wasu kuma sun sani amma sun ɗauka ba komai ba ne wasu kuma sun sani amma sun dogara cewa ai wasu maluma. sun riga sun musu fatawa cewa babu laifi wannan riba ita ce ribar bankuna ribar bankuna ribar da bankuna ke bayarwa ka ajiye kuɗi a banki banki su anshi kuɗinka su ajiye maka ƙarshen wata a ce duk wata ana sanya maka abin da suke kiran shi interest na naira kaza ko na percentage kaza to wannan interest ɗin da suke sawa riba ce duk wanda ya karba ya ce ya ci riba me yasa saboda ga bayanai da malama suka yi musamman cewa wannan riba ba a santa ba sai bayan zuwan turawa mulkin mallaka kafin zuwan turawa mulkin mallaka ba san wannan mu'amala ba ta ka je ka ajiye kuɗi a banki kuɗin ka ya dinga hayayyafa ba haka shari'a ta sani ba abinda shari'a ta sani cewa kuɗi suna hayayyafa ne tare da juya su kuma tare da ɗaukan dukkan wani hatsarin da ke tattare da su idan za a yi kasuwanci to an saka kuɗi a kasuwanci